Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau, talata 24 ga watan Maris shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ba makanan labarai. A yau talata ƙasar kasar Italiya ta ba da rahoto a kwana na uku a jere na adadin waɗanda suke mutuwa kullum da sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar coronavirus ya ragu. Hukumar bada lamuni ta duniya wato IMF ta bukaci gwamnatoci a gabas ta tsakiya da su ɗauki matakan gaggawa na tunkarar yiwuwar faduwar tattalin arziki da barkewar cuta annobar corona coronavirus zai iya haddasawa a duniya. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce ya zuwa yanzu za a ci gaba da ɗauka matakan tsaiga ta cunkoson jama'a domin dakile yaɗuwar COVID-19. sannan kuma cibiyar kare kamuwa daga cuta wato Nigeria Center for Disease Control ncdc a takaice ta ce an tabbatar da yawan mutane 40 ke dauke da covid-19 a jikinsu a fadin kasar haka kuma gwamnatin jihar kaduna ta kara tsayawata dokar ba da tazara wurin mu'amala da juna Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da sa na noma. Sai kuma kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Kasar Italiya wanda a yanzu ta fi fama da munin annobar coronavirus a yau talata ta ba da rahoto a kwana na uku a jere da adadin waɗanda suke mutuwa kullum da sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar yake raguwa. Adadin mutane 601 da aka ba da rahoton sun mutu ya zuwa jiya litinin bai sauya ba. amma kuma gaba ɗaya an samu ɗan ci gaba daga kusan mutane 800 da suka mutu a ranar asabar ƙasar italiya ta ba da sanarwar mutuwar sama da mutane 6,000. shida kana kuma ita ce ƙasa ta biyu da take da adadin waɗanda suka kamu da cutar hukumomin ƙasar sun dakatar da shige da fice tsohon makonni biyu da suka gabata a ƙoƙarin da suke yi na shawo kan yaɗuwar kwayar cutar da yanzu haka ta yadu kusan zuwa kowace ƙasa a duniya koriya ta kudu wadda ita ce take kan gaba da annobar cutar ta fi kamari a kasashen duniya ta nuna irin ci gaban da take samu inda ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar 76 a yau talata wanda shine kwana na goma sha uku a jere da aka samu kasa da ɗari hukumar bada lamuni ta duniya wato imf ta buƙaci gwamnatoci a gabas ta tsakiya da su ɗauki matakan gaggawa na tunkarar yiwuwar faduwar tattalin arziki da barkewar cutar annobar coronavirus zai iya haddasawa a duniya daraktan imf a yankin gabas ta tsakiya da tsakiyar asiya Fahad Ajur ya faɗa a cikin wani rahoto yau talata cewa yaduwar cutar ya zama wani babban kalubale a yankin. Ajur ya ce yaduwar cutar annobar COVID-19 cikin sauri haɗa da rage dare ɗanyen mai saboda rikicin farashi tsakanin Saudi Arabia da Rasha zai kawo babban cikas ga lamuran tattalin arziki a yankin musamman harkokin yawon bude ido kana kuma ya ƙara adadin waɗanda ba su da aikin yi ya ƙaru da faɗuwar kuɗaɗen shiga hukumar imf ta ce kasashen da yaƙi ya ɗaiɗaita kamar iraki da sudan da kuma yemen su ne suka fi fuskantar haɗarin cuta annobar coronavirus. A yau talata an koma zaman shari'ar da ake yi wa wasu 'yan ƙasar Rasha uku da ɗan Ukraine ɗaya a bayan idansu a Hague inda ake tuhumar su da laifuka da dama na kisan kai sakamakon harbo wani jirgin saman kamfanin malaysia airline a gabashin ukraine a shekarar 2014 a daidai sa'ad da ake cikin dokokin na takaita zirga-zirga saboda annobar coronavirus alkalan da ke shari'ar sun karanto wasu matakai da dama da suka ɗauka kafin yin matsaya na ɗage zaman sauraron karar zuwa takwas ga watan yuni domin baiwa lauyan ɗaya daga cikin waɗanda ake karar damar shirya tunkarar shari'ar zauren kotun ya kasance wayan a tsohon mintuna arba'in da biyar na zaman shari'ar wanda aka nuna kai tsaye a kafafen sada zumunta na intanet sakamakon hana zirga-zirga da aka yi domin rage yaduwar cutar coronavirus an harbo jirgin saman kira mh17 da wani makami kirar rasha da aka harba daga yankin kasar ukraine da ke karkashin ikon 'yan aware da rasha ke goyon baya a ranar 17 ga watan yunin shekara ta 2014 wanda ya yi sanadiyar mutuwar dukkan fasinjojin da ma'aikatansa 298 madalla Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnatin Najeriya ta ce ya zuwa yanzu za a ci gaba da ɗaukar matakan tsagaita cin kosan jama'a domin daƙile yaduwar COVID-19. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz dauke da rahoton. bayanan da cibiyar mai suna ncdc ta fitar ta shafinta na twitter na nuna cewa an ƙara samun rahotanni na mutane guda hudu da su kamu da cutar ta coronavirus a najeriya bayanan da ya suna cewa jihar Legas har ila ita ce kan gaba inda ta samu ƙarin mutane guda uku sai kuma guda ɗaya daga birnin tarayyar najeriya abuja bayan mutum ɗaya da tun farko aka ba da rahoton ya rasa ransa sakamakon kamuwa da wannan cuta jibilla dai ya nuna cewa jihar Legas tana da rahotanni na mutane 28 inda birnin tarayyar najeriya abuja ke da mutane bakwai sai jihohin ogun mai biyu jihar oyo da daya ikitima na da mutum daya inda jihar ondo ke da daya jihohin najeriya da dama ne za ka dai suka yi hoffasa na daukan matakai na dakile yaduwar wannan cuta inda rahotanni daga birnin tarayyar najeriya abuja ke tabbatar da hana sallolin jam'i hamsar salawat guda biyar haka ma jihar lagos an ba da sanarwar hana ma'aikata ma'aikata daga matakin albashi na ɗaya zuwa goma sha biyu zuwa aiki haka labarin yake a jihohi irin su zamfara da kaduna da kano da nasarawa da kogi da ikiti a jihar naija ma tuni gwamnan jihar abubakar sani bello a jawabinsa ga al'ummar jihar ya ba da umarnin hana fita tun daga karfe takwas na safiya zuwa karfe takwas na maraice tun daga ranar laraban nan to kowa 'yan najeriya suka ji game da irin waɗannan dokoki da yanzu haka jihohin najeriya ke saka taimakawa na takaita zirga-zirga da ma hana wasu ma'aikata zuwa aikin. To alhamdulillah wannan abin da gwamnatoci ko kuma gwamnatin Najeriya take da jihohinta takaita zirga-zirga da za su yi da hannu ina gani kaman farko tsare airport filayen jirgin sama ina ga kamar ya fi mahimmanci ko kuma jiha a ce cikin jiha a daina zirga-zirga na kama akwai matsaloli talakoki ya za su yi takaita zirga zirga na ina ga ya kamata a hana mota wata shiga wata jiha ko kuma wannan birni ya hana shiga wannan birni iya cikin kuliyar birni su su rika a takaita musu dai amma dai a ce su dan samu rika fita ko kuma taruwa a sallan nan duna ina ga wannan duk yana da kyau insha Allah. Dr. Muhammad Makun Sidi shine kwamishinan lafiya a jihar Niger kuma ya karin haske game da matakan da gwamnatin jihar ke dauka na dakile bazo wannan cuta ta coronavirus da ke neman zama lahira salamu alaikum. Ka san mu 'yan nigeria akwai mu da addini kuma idan ka kula ah, don addini nan mun fi yarda da malam abin da ya fito daga bakin malamai to za ka ga cewa fiye da sati hudu yanzu muna ta faman bayani a kafa iri-iri da na rediyo da na talabishin amma za ga har yanzu mun fahimta cewa idan muka biyo ta hanyar su dinnan za a samu bayani suke cikakke yadda muke son ya isa ga jama'a a masallatai da a cocina. Babangiji Brown, Murai Amurka daga Najeriya. madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu suke da sauran labaran duniya. A yau talata ne gwamnatin Thailand take shirin fitar da sanarwar ayyana dokar ta ɓaci tare da ɗaukan tsauraran matakai don shawo kan barkewar cutar corona coronavirus da ta kama ɗaruruwa a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. minister Thailand Prayut Chan Ocha ya bayyana matakin ne a wani gajeren jawabi da ya yi ga al'umma a tashar talabijin yana mai cewa dokar ta bacin na tsohon wata daya za ta fara aiki a ranar alhamis matakin zai baiwa gwamnati karfin ikon zartar da wasu dokoki da ba ta da su da suka hada da aiwatar da dokar hana fita kula da ayyukan kafofin watsa labarai tarwatsa taruka da kuma tura sojoji don aiwatar da doka Wright ya shawarci jama'a da su kwantar da hankalinsu kuma ya gargaɗe su akan yada labarai na boge a kafofin sada zumunta da kuma ɓoye abinci yana mai cewa a yanzu za a tsaurar matakai akan masu karya doka. har ila yau a ranar talata thailand ta tabbatar da mutane 106 sabbin kamuwa da cutar coronavirus wanda ya bada jimillar zuwa 827 hudu daga cikin sabbin kamuwa da cutar ma'aikatan kiwon lafiya ne rahotanni sun bayyana cewa mutum uku sun mutu wanda ya ba da adadin mutuwar mutane hudu a kasar babban jami'in kula da cututtuka na shugaban amurka donald trump ya ce wasu daga cikin zantukan da trump ya furta a jawabansa dangane da cutar coronavirus kan iya haifar da rashin fahimta akan hakikanin al'amura game da cutar dr anthony Fauci, shugaban cibiyar kula da cutuka masu yaduwa ta kasar ya kasance sanannen suna sakamakon jawaban fadar shugaban kasa akan cutar coronavirus a wata hira da mujallar science ta yi da shi fauci ya ce a yayin da bai amince da wasu kalaman trump ba ya rika bayyana lamarin a wani yanayi na daban Fauci ya ce Trump yana ɗaukar tashi hanya yana da nashi tsarin to amma akan wasu muhimman al'amura yakan saurari abin da nake cewa to amma likitan ba wani abu kwakwara da zai iya yi idan Trump ya furta kalaman da ba daidai ba ko a wani taron manema labarai a makon da ya shige Trump ya yi furucin da ba gaskiya ba na cewa hukumar kula da abinci da magunguna ta amince da yin amfani da wani maganin zazzabin malaria domin kula da masu cutar coronavirus Tumana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar kare kamuwa daga cuta wato Nigeria Center for Disease Control ndcd a takaice ta ce an tabbatar da yawan mutane 40 ne ke dauke da covid-19 a jikinsu a fadin kasar ga abdulwahab muhammad da karin bayani a dangane da haka ne gwamnatocin jihohin bauchi da kuma gombe suka himmatu don takalar cutar kada ta shigo jihohin ta hanyar kafa kwamitoci na kwararru da kuma shugabannin al'umma da na addini don faɗakar da al'ummomin nasu hanyoyin da za su guje da kuma kare kansu daga cutar coronavirus a jihar bauchi mukaddashin gwamnan jihar ne sanata baba tela yake jagorantar kwamitin da zai tabbatar da gudanar da kamfen don wayar da kan al'umma ilmantar da su a jihar kan hanyoyin da za su bi na kaucewa kamuwa daga cutar coronavirus kwamishinan lafiya na jihar bauchi dr aliyu mai goro ya yi karin bayani a kai an tattauna sosai an yi bayani an duba an yi nazira an kafa kwamiti da kuma bayanai da za a gano yadda za a shawo kan ita wannan cuta ta covid-19 a jiha tamu ta Bauchi a wannan hali da ake ciki yanzu dole mutane su kula a rage yawan cunkoso a rage yawan eh, a yawaita wanke hannu akai-akai da sabulu da ruwa a daina yawan taba fuska da hanci da idanu da kunne a daina yawan tabawa in aka yi hakan nan to zaka ga wannan cutar ta ragu a kula da tsaftace muhalli a kuma kula da yawan cunkoso wajen aure wajen suna ko taro a coci ko sallah a rage ɗora zuwa wasu kasashe ko ba a haɗa kafafu kuma yanzu so duk masallacin da suka gaba su tsari wanda ya dace mai kyau mu muna goya musu baya kuma za mu ci gaba da taimaka musu ta faɗakarwa da kuma ba su shawarwari da ya dace na wajen yin rage cunkoso amma a halin da muke ciki a yanzu babu da wani kes ko ɗaya na ciwon corona ko kuma covid-19 a talauci a gefe guda kuma gwamnan sanata bala abdulkadir muhammad kauran doki ya bayyana killace kansa a sanadiyar rahoton da ya bayyana cewa dan tsohon mataimakin shugaban najeriya yana dauke da cutar coronavirus babban mai baiwa gwamnan jihar bauchin shawara a fannin labaru comrade muktar Gidadu. ya yi ƙarin haske kan dalilan da ya sa gwamnan bocin ya killace kansa shi mai girma gwamna a raɗin kansa ya killace kansa da saduwa da mutane da kuma duk wasu ayyuka na gwamnati ko kuma nasu na raɗin kansa wannan kuma ya biyo bayan wani rahoto ne da aka samu daga hukumar ta kula da cututtuka ta kasa wanda turanci ake cewa national center for disease control da ke abuja wanda ta ba da basin cewa dan tsofin mataimakin shugaban kasa na najeriya wato muhammad atiku abubakar an gwada shi kuma an same shi da wannan bayan cuta na coronavirus to mai girma gwamna ranar da zai dawo daga iko saboda wani aiki da ya je na gwamnati sun dawo a jirgi ɗaya da shi daga lagos zuwa abuja kuma har sun gaisa sun musa ba a halin yanzu shine girma gwamna ba wasu alamu da suka nuna cewa yana da wannan cuta ɗin amma dai an ɗauki jininsa kuma an tura abuja domin a je a yi gwadi domin a tabbatar ko da ne kake gaya wa al'ummar jihar bauchi bayan da cewa wannan abu ya zo musu ba zata ne kada su dama kansu al'ummar jihar bauchi kamar yadda muka sani kullum da irin ba irin wannan lamari ma suna addu'a mai girma gwamna kuma suna addu'a wa jihar domin ci gaban kasa to sai a ci gaban su da addu'a Allah ya sa wannan abu bai kamu da wannan cuta ba kuma duka al'umma ba za su kamu da wannan cuta ba a yi ta addu'a a masallatai da coci-coci idan muka koma kuma jihar gombe gwamnan jihar muhammad ibn yahaya ya kafa kwamitin wada kan al'ummar jihar game da hanyoyin da za su bi don kaucewa kamuwa daga cutar covid-19 kwamitin mai wakilai shirin daya na samun jagorancin farfesa idris muhammad za su tabbatar cewa an toshe duk wata kafa da zai ba da damar shigowa da cutar mashakon daga matakan da aka dauka sun hada da rufe makarantu da kuma sa ido ga taron mutane don takaitawa Abdulwahab Muhammad na Amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Gwamnatin jihar Kaduna ta ƙara tsawaita dokar ba da tazara wurin mu'amala da juna ciki har da rufe kasuwanni a jihar. Ga dai rahoton da wakilinmu Isa Lawal Ikra ya haɗa mana. ganin yadda aka samu yanayi na rikon sakainar kashi game da umarnin hana tarurruka da gwamnatin jihar kaduna ta bayar a baya ya sa gwamnatin ɗaukar matakin haɗawa da jami'an tsaro domin magance yiwuwar shigowar cutar corona a jihar kaduna gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i wanda ya sanar da wannan mataki a wani jawabi da ya ga al'ummar jihar kaduna ya ce gwamnati ma za ta iya saka dokar hana fita a jihar kaduna ma damar al'umma ba za su bi umarni a kan sharaɗin da ta shimfiɗa ba gwamnatin jihar kaduna ta canza matsaya daga matsaya ta bayar da shawarar zuwa sanya doka na hana duk wasu tarurruka a musamman a masallatai da coci-coci an ba jami'an tsaron umarnin su tabbatar da an yi aiki da wannan dokar a fadin jihar kaduna gaba daya sannan kuma su tabbatar duk wasu makarantu an kulle su har da makarantu masu zaman kansu da islamiyya da na allo da kuma makarantun mishan na kiristoci gwamnati a shirye take ta sanya dokar hana fita in har ita ce kadai hanyar da za a sa mutane su bi wannan doka kuma mutane su fahimci irin haɗarin wannan cutar saboda ba mu da likitoci da magungunan da za mu iya magance wannan cutar in ta bi garuruwanmu da mu a baya dai umarnin hana tarurruka na mutane a jihar kaduna da aka bayar bai hada da kasuwanni ba amma gwamna ma na amir bayan jihar kaduna ya ce yanzu kasuwannin sun shigo sahu kasancewar kasuwa wata matattara ce ta taruwan aljama'a ba a yadda wani dan kasuwa ya fito ba sai yan kasuwan da suke sayar da kayan abinci da magunguna kawai aka yarda su fito kasuwa gwamnatin jihar kaduna za ta sa ido ta tabbatar an bi wayannan dokoki in ba haka ba kuma za ta sa dokar ta ɓaci ta hana shiga da fita a jihar baki daya. tuni dai bayan sanar da ba da umarnin rufe makarantu da wuraren taruka irin na addini da kuma sauƙaƙawa ma'aikata ta yadda ma'aikata tun daga mataki na goma sha biyu har zuwa ƙasa a jihar kaduna za su yi aiki daga cikin gida gwamnatin jihar kaduna ma ta yanke shawarar mai da almajirai gidajensu har sai annobar koronan ta yi sauki kamar da yadda shugaban hukumar kula da addini a jihar kaduna sheikh jamil abakar albani ya shaida wa manema labaru gwamnati ta yi tsari mai kyau shin in ka ce wayannan alarmomin su koma gidajensu ba su da kuɗi wayannan ɗalibai wayannan almajirai to gwamnati za ta ba da motoci za ta ba da security za ta ba da duk abin da ya dace kowa a mayar da shi har gidan iyayen shi har zuwa lokacin da za a samu wannan saukin annoba ko a wajen jihar kaduna ne gwamnati za ta mayar da su gidajen su? in jirgin sama ake hawa gwamnatin kaduna za ta sa a hau jirgin a mayar da su To me matsayin kungiyar alarammomi masu makarantun tsangayu na allo a jihar Kaduna? alaran magwani suleiman idris mai zube shine shugaban wannan kungiya eh za mu ba su hutu kamar yadda gwamnati ta umarta wanda za su koma gidajen iyayensu tunda dole ne cunkoson ne ba a so kuma an san inda makaranta take dole sai ka samu sama da mutum arba'in hamsin talatin to mun goyi baya bisa haka ɗin za mu kira dukkan membobinmu da cewa za mu mai da yaran gida kafin magani zuwa sati biyu uku insha Allahu rabbi za mu kuma raba addu'o'i ai Allah ubangiji subhanahu wataala yanda ma bata shigo ba kar Allah ya shigo da ita ya zuwa jiya litinin dai adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta ta corona a Najeriya dai sun kai mutum talatin da shida yayin da a karan farko aka samu mutum na fari da ya riga mu gidan gaskiya biyo bayan kamuwa da wannan cuta isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. To madalla a gaida Isa Lawal Ikra. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Muhammad Hafiz Baballe ya gabatar mana da shirinsa na noma. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu na makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da mai bawa shugaban kasar Nijar shawara akan noma da kiwo. Dr. Manzo Abubakar inda ya fara amsa tambayar da wakilin bar Barmai masa kan yadda manoman kasar suke fuskantar karancin maganin kwari da kuma yadda gwamnati take kokarin taimakawa. a wannan makon za mu daura inda muka tsaya. kana nufin kamar ba a iya amfani da shi bane ba zakin ah, kuka ba iya amfani da shi bane ba shine ba iya amfani da shi ba wai wai cewa bai isa in an ce an ba mutane taki ma alhali kuma ka ji a kowace shekara kusan miliyar gwamnati ta ce ta sa kusan miliyar tamanin zuwa miliyar ɗari wai an sayi taki an raba wa mutane su wane ne aka raba ma ina aka yi shi kuma wannan takin wani irin amfani aka yi da shi haka mutane suke huta da kansu haka mutane suke huta da kansu manoman nan su suke ma kansu amma yawanci tsakankanin masu eh, su wannan 'yan bariki da manoman gaskiya wani bi iska take daukewa ina tsammani iska take dauke abubuwa hmm. kenan ka gani abu ne wanda yake dole ne dole ne a komo a sake tsari alhamdulillah yanzu da akwai eh, na gani akwai tsari wanda aka sake an sake eh, an sake ma wannan tsari na sai da taki an mushi eh, gyaran huska dalilin wannan program na amurkawa mca hmm. Eh, ina tsammani a gaban nan lalle za a gani a zahiri eh, amfanin da ake kai ma mutane inda an ce an kai musu za a gani cewa lalle taki nan sun same shi kuma za a gani a yanda aka girbi a abubuwan da aka girbe na noma da kuma yanda aka haɓaka eh, aikin kiwonmu a nan mu amma in ba haka ba in ba kuma ba aka yi bisa wani abubuwan wannan tsohon tsari ne na gwamnati ta zo ta tara kuɗi a je a ce za a kai manoma yanzu wasan manoma a Nijar nawa ne ana iya ce ma ka nawa ce ake noma a Nijar ana iya hudi amma a yau su babu ƙasar duniya ko China ta san yawan manomanta tunda ba wa yawan ƙasa bane na noma wani ne ke noma me ke noma shine shine zaka je kai in tallafa mushi ne zaka ka tallafa mushi in taimaka mushi ne zaka ka taimaka mushi in ya girbe ne yana so ya kai kasuwa ya saida a lokacin nan gwamnati ta kama ta taimaka mashi to kashi yadda ake yin yadda ake tafiyar da ake noma amma ba irin wannan ba a zo a ce kowane lokaci gwamnati ta hudu kuɗi kaza a za a kai za a tallafa za a sayi taki a tallafa mutane su wani ne ake tallafa ma su wani ne ake kama ma su wani ne ake taimaka ma a'a wannan mu ya kamata mu canza wannan tsarin bisa kan shi ne muke so eh, a komo yanzu a sake tunani yanda za a tafiyar da aikin noma yadda noma zai bada eh, zai bada eh, abin da ake so ya bada kamar yadda muke gani a kasashe na kusan kamar su Najeriya su Benin su Mali wasu na ganin kamar noman nan har yanzu a nan Niger da wasu kasashe abin gargajiyance ake yinsa saboda haka akwai bukatar eh, samarwa manoma injina na noma kuma a ƙara taimaka musu da magungunan kashe kwari saboda akasari akan samun barazana daga kwari da su fari makamantansu eh. wanda shi ma wani kalubale ne na daban da ke bukatar ganin an ɗauki matakai a kai inda ana son eh, noman nan eh, ya ci gaba kuma ya ba da gudunmuwa ya kasance wani bangare na cigaban tattalin arzikin wannan kasa. Eh ko wannan abu ne to amma shi ka gane ko masle yanzu wanda yake da kasa da eka ya ce ma kwari sun addabe shi kuma noman da yake kasa da eka ne duka abin da zai noma bai huce ba tan biyu tan uku in ya yawa kowane irin eh, abin da yake noma to in kwari ya dame shi ma ka san wannan lalle da akwai matsala saboda shi kan shi ya san cewa bakkai noma in ka kai wani lokacin kana yin shi dole ne kwari hiya zo tunda shi ma kwarin nan eh, eh, shi ma rai ne shi ma rai ne hiya ne ma abin da zai ci to kenan ka gani wannan ba magana ba ce wani abin da ki gani shi ne duka dai yana kai a cikin irin magana da muka yi dazu na yanda ita gwamnati take tsammanin cewa ita za ta yi irin wani taimako ko wani ilimi ita ta kawo kuma komi ma ta nan ta da wannan da sunan wa'annan manoman su za su cika so su da wannan su yi dillancin su wannan ita gwamnati ko kuma in ce ma'aikatan gwamnati eh, eh, eh, su yi wannan dillancin da wannan. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu da Manzo Abubakar da wakilin mu Mumunu Barma da ya tattauna mana da shi sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. da Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu saƙonni da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Usman Shehu Mahuta ya ce ya Allah muna roƙonka don darajar manzon tsira annabi muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga kawo mana ƙarshen wannan bala'i na annobar cutar coronavirus da ta zama wa duniya ga dangaren bakin tulu. sai sakon aminu puyol baban yusra maradi niger ya ce muna roƙonka allah da duk sunayenka da ka kare mu daga wannan cuta ta coronavirus gaskiya matakan da aka ɗauka a ƙasar niger ya yi daidai ina jinjina maka shugaban ƙasar niger allah ya sa ka gama lafiya amin sai sakon da ya fito daga mai gero makeri ya ce salam voa hausa allah ka yi mana kariya daga cutar coronavirus a ƙasar mu najeriya da duniya baki ɗaya sakonmu na gaba ya fito ne daga alhaji abbas baffa Lady ya ce hakika ba da hutu ga ɗaliban makarantu a jihar Bauchi biyo bayan fargaban yaduwar cutar COVID-19 a cikin al'umma hakan ya yi daidai. Da fatan za mu dukufa wajen addu'o'i a masallatanmu da kuma coci-coci don karya lagon wannan cutar a faɗin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. daga ƙarshe nake kiran al'umma da mu binciki likitoci domin neman sanin yadda za mu kare mu da na iyalanmu daga wannan muguwar cutar sai kuma sako daga baban gida nuciya ya ce assalamu alaikum muryar amurka hakika samun labarin mutuwar mutum na farko sakamakon cutar coronavirus a jihar lagos a najeriya abin zulumi ne da fargaba ga daukacin al'ummar kasar da fatan al'ummar musulmai da krista za mu dage da addu'o'i allah ya kawo mana karshen wannan annoba domin ita cutar coronavirus coronavirus babu ruwanta da bambancin addini ko wariyar launin fata. Sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne daga Hussaini Abba Damban da Muhammad Musa Damban suka ce salon VOA komi ya tsanani maganin sa Allah. Cutar coronavirus da ta zama annobar duniya addu'a ce kaɗai magani da bin dokokin da likitoci suka bayar Allah ya mana maganin wannan cuta amin. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi ku huta lafiya. da binta S Yaro da sakonnin masu sauraro. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. A yau talata a kasar Italiya ta ba da rahoto a kwanan a jere waɗanda suke mutuwa kullum da sabbin waɗanda suke kama da cutar coronavirus ya ragu. hukumar bada lamuni ta duniya wato imf ta bukaci gwamnatoci a gabas ta tsakiya da su ɗauki matakan gaggawa na tunkarar yiwuwar faduwar tattalin arziki da barkewar cuta annobar coronavirus zai iya haddasawa a duniya masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ita na gabatarwa sai julie leathers gresham wacce ta ba da umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke cewa a huta lafiya amma sai a dakaci shirin yau da gobe wanda yau ma za mu maimaita shi ne saboda matsalolin cutar coronavirus a nan a saurara lafiya.